Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Ɗahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin zaku ku ji yadda jama'a ke ta mayar da martani kan ƙara farashin man fetur da aka yi a Najeriya. To yanzu ya zo ya samu ɗari man fetur naira tamanin da yankai yanzu magana da miki ya tafi ɗari da hamsin. yanzu kuma ana magana an kara ma tafi ya zarce ɗin. Ka ga nan gaba burin su ya kai naira ɗari biyu kenan yanzu wannan adalci kenan za kuma ku ji cewa gwamnatin ta Najeriya na sa ran isowar wasu jiragen yaƙi daga ƙasar Pakistan muna kuma tafe da rahoto na musamman kan yunkurin ƙara ɗaukar 'yan sintiri aiki domin magance matsalar tsaro. A ƙarshe za ku ji mu ɗauke da labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Masana faɗin duniya sun dukufa wajen ganin an samar da rigakafin cutar coronavirus a halin yanzu hukumar lafiya ta duniya who na bibiyar masana 170 masana harkar kimiyya na bayyana kwarin gwiwa kan cewar za a samar da rigakafin wannan cutar mai inganci kuma nan ba da dadewa ba a lokacin da cutar ta bullo amma yadda ake da wannan kyakkyawar fatan akwai kuma damuwa gwamnatoci ba sa kashe isassun kuɗaɗe don kawar da wannan babbar annobar koma baya wajen haɗa yawan rigakafin da ake da bukata. masu sharhi sun yi hasashen cewar ya zuwa yanzu gwamnatoci sun samar da kuɗaɗe da za su isa a samar da kusan rabin abin da ake da bukata na rigakafin don al'ummar duniya da yawan su ya kusan kaiwa kimanin biliyan takwas ƙasashe na ƙoƙarin cimma yarjejeniyar samun rigakafin da kamfanonin sarrafa magunguna don samun maganin da ya tsallake gwaje-gwaje da aka yi fiye da kasashe 170 ke shawarwari akan rigakafin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke sa ido a kai da kuma haɗin gwiwar kamfanin Vaccine Alliance wadda Bill Gates da Melinda suka kafa da zimmar taimakawa wajen samun rigakafin da kuma raba shi a duk yadda ya kamata. ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden zai yi balaguro zuwa garin kenosha da ke jihar wisconsin ta amurka inda zai gana da al'ummar yankin kwamitin yakin neman zaben biden ya ce gana wadda za a yi a birnin da ke da mutane dubu ɗari za a yi shi ne don haɗa kan amurkawa da kuma yadda za a tunkari kalubalen da ake fuskanta wannan ziyarar ta biden ta zo ne bayan ziyarar da shugaba donald trump ya yi inda ya zagaya wani titi da aka lalata gine-gine a lokacin zanga-zanga da aka yi biyo bayan harbin wani bakin fata da wani ɗan sanda fara fata ya yi a ziyarar da Trump ya kai Kinosha ya yi amfani da wannan damar don jaddada goyon bayan shi ga jami'an tsaro inda ya ce dole ne mu warware matsaloli kana dole ne su yi tsayin daka kuma dole ne ka kasance da niyyar kawo jami'ai kamar dogarawan wanzar da zaman lafiya na ƙasa don kwantar da tarzoma. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wasu sabbin matakai akan jami'an diflomasiyyar kasar china da ke zaune a amurka a karkashin sabbin matakan da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya sanar a jiya laraba dole ne manyan jami'an diplomasiyyar china su nemi izini daga hukumomin kasar kafin su yi wata ziyara zuwa kwalejoji ko kuma ganawa da kananan hukumomi haka kuma idan za su yi wani taron al'adunsu a wajen ofishin jakadar kudancin China idan mahalarta taron sun wuce mutum hamsin. Pompeo ya kara da cewar gwamnatin Amurka za ta buƙaci gwamnatin China ta bayyana duk wasu shafuffukan sadarwar zumunci na yanar gizo da ke ƙarƙashinta. da Yusuf Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani akan ƙarin farashin wutan lantarki da na man fetur da aka yi wanda ke daɗa haifar da tsadar rayuwa a ƙasar. mazauna birnin Legas da dama sun kira ga gwamnati da ta sake duba wannan batu. Daga Legas ga gida Jibrin da ƙarin bayani. yanzu haka yan najeriya na kira gwamnatin da ta sake tunani ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin lagos game da wannan mataki da gwamnatin ta dauka to mu dai abin da za mu faɗa mu dai gaskiya kai simbil inda ake kama mana yana yawa a dai sassauta mana ko kuma a gwamnati ya taimaka ya raba mana mita saboda ba kowa ke da karfin biyan kuɗin wuta ba kuma zancen mai da Allah za gwamnati ya sassauta manta ba kowa ke da karfin siyan mai ko da wannan ba mai da shi 21 naira per liter ɗaya in naira per liter yadda ake sai da shi a gaskiya wannan abu bai mana daɗi ba duk mutumin da kaga ya fito yana kiran wannan abin ya mai daɗi to ba gaskiya ya faɗa ba irin yan baranda ne yan abu ya rima ne a sha kiɗa amma magana ta tsakani ga Allah duk wanda zaka tunkara kamar yadda ka zo ka tunkari yan nan in mutum zai gama fi sabilillahi wannan babu gaskiya a ciki cewa wannan kari ya mutane daɗi ana fama da radadi a gari ana fama da zafi ga matsi kuma a ce gwamnati ta ta ƙara matsi mutane gaskiya nan babu adalci a ciki a tunanina babu adalci a ciki wannan ban allah kafin ya samu wannan kujeran akwai lokacin da ya taɓa fitowa har hawaye yake can an sai man da man fetur akan naira hamsin an cuce mu to yanzu ya zo ya samu man fetur naira tamanin da yan kai yanzu magana da muke ya tafi ɗari da hamsin yanzu kuma ana magana an kara ma ya zarce 150 din kaga nan gaba burinsa ya kai naira 200 kenan yanzu wannan adalci kenan ko a kwanakin baya sai da wasu kungiyoyin sa kai sa gudanar taro a nan birnin lagos tare da yin kira ga gwamnatin najeriya da sake tunani game da matakan da take dauka na yin gyara ga tattalin arziki abinda ta ce yana cutar da talakawa comrade nasura sharif na daya daga cikin mahalarta wannan taro kuma na tambaye shi kowane mataki suke so gwamnatin ta dauka to mu abin da muke gani shine wato wannan rigingimu da suka tasamma kasan nan musamman tsadar rayuwa da rashin tsaro da wannan rigingimu na bashi da ake cewa da kuma maganar cin hanci da rashawa wato dole ne 'yan ƙasa sai sun haɗu guri guda sun haɗa kan so a zauna a dubi matsalolin nan a ba wa gwamnati shawarwarin abin da ya kamata ta yi 'yan ƙasa a ba su shawarwarin abin da ya kamata su yi inda gwamnati ta ƙi yin abin da ya kamata ta yi a tashi tsaye a tirsasa ta sai ta yi abin da ya kamata aiwa al'umma ba abin da ran ranta yake so ko abin da ta ga dama. yanzu dai a yanda 'yan najeriya ke ci gaba da mai da martani game da wannan karin farashin na albarkatun man fetur da wutar lantarki da kuma sauran tsadar rayuwa a ƙasa an zura kunne domin sauraron martanin gwamnatin muhammadu buhari abin ya jibrin amurka daga najeriya. To Madalla, rundunar sojin saman Najeriya ta ce ana sa ran isowar wasu karin jiragen saman wato karin jiragen yaƙi na sama masu inganci da kuma nagarta har guda goma daga ƙasar Pakistan waɗanda za a yi musu sansani a garin Bauchi a wani shiri domin ƙarfafa yakar 'yan ta'adda a shiyar arewa maso gabas da kuma faɗin Najeriya wato baki ɗaya. wakilin muryar amurka muhammad abdulwahab ya aiko mana da karin bayani tun da farko kuwa a jawabinsu na aza harsashen tubalin ginin garejin gyaran jiragen saman yaƙi gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari bisa kudurinsa na yakar 'yan ta'adda da kuma samar da tsaro a fadin najeriya ya kuma bayyana farin cikinsa da irin kokarin sojin saman najeriya bisa kokarinsu wajen dakile 'yan ta'adda to wannan abin da muka yi a nan yau a gaskiya abin tarihi ne kuma abin godiya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala abin alfahari ne wanda ba muka mutanen bauchi ba mutanen najeriya kuma a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa muhammadu buhari da muka samu a nan jihar bauchi kuma najeriya musamman ma ƙara mana ƙarfi da ƙarfin gwiwa wajen faɗa da miyagun mutane irin su boko haram da sauransu a kullum muna faɗi cewa wato shi ah, shugaban jiragen sama wato hausan sojojin sama kuma ya nuna shi da guda ɗaya ne maimakon dubu wajen fitowa da abubuwa wanda suke ƙara kawo tsaro da more rayuwa a mutanen najeriya ba kawai an bauchi ba muna alfahari da shi kuma muna jin daɗin yadda yake yi yadda ya kasance yana watsa abubuwan tsaro a ko'ina a ƙasar najeriya wannan wuri dai an kafa shi ne ko da yake gashi muna fama da matsalan tattalin arzikin kasa shugaban kasa da kuma majalisan kasa suka ba da kuɗi inda za a gina inda za a gyara jiragen sama masu hada-hadan tsiraro to wannan a gaskiya abu ne mai kyau mu kuma a wajen mu mutanen bauchi abin alfahari ne akwai abubuwa da yawa wanda wayannan abubuwa irin filin jirgin sama ke kawo wa al'umma to kaga ɗaya daga cikinsa ne za a samu ma'aikata a ɗauke su su ga da yara da yawa da sauransu kuma tsaro da yake ya kasance shine yake ya zama abin farmaki ko kuma barazana wa kowa insha Allahu zai kasance an daga shi inganci. Mun gode Shugaban sojin sama Air Marshal shi ma shugaban sojin saman air marshal sadiq abubakar ya ce samar da garejin gyare-gyaren jiragen saman zai taimaka gaya wajen samun sauki ga rundunar sojin da ke fafatawa da 'yan ta'adda da ke da arewa maso gabas. Wannan ah, kwarai da gaske wani mataki ne wanda gwamnati tarayya ta dauka wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin cewa lallai a ga yadda za a kafa wannan ah, hanga wanda zai a dinga amfani da ita wajen gyare-gyaren jirage. Da kafin wannan hanga duk lokacin da jirgi ya zama to za a gyara shi sai an tuka shi ko daga Maiduguri ko daga ina ne an kai shi ko makurdi an kai shi Port an kai shi Lagos. To yau gashi an samu wannan waje in allah ya daba da lokacin da aka kare duk jiragen da ke neman a gyara nan bauchi za su zo su sauka a gyaran su su koma wajen yaki to wannan na ganin babban mataki ne wanda zai dada kara mana karfin gwiwa wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a nan bauchi da kuma kasa baki abin da dai zan gama a takaice shine wannan hanga zai dauki jirage akalla jirage goma da za su iya shiga kuma akwai jiragen da muke tsammani za a kawo su daga kasan pakistan wadda a nan bauchi za a samu sansanin su daga nan za su dinga aiki kuma wannan hanga zai taimaka wajen tabbatar da cewa an gyara jiragen duk lokacin da ake bukata ba masu su kadai ba sauran jirage da ke yaki a nan maiduguri da muhammad amurka daga bauchi a nigeria to madalla yanzu kuma ga ibrahim abdulaziz da rahotonsa na musamman ba tun yau ba ake mace ce kuce game da batun girgiro 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna to amma haka fa bata soma cimma ruwa ba sai ko a wannan karo da gwamnatin shugaba buhari ta kuduri aniyar kaddamar da shirin na 'yan sintirin yanki da ke kama da 'yan sandan yanki kamar da yake a wasu kasashe daukan wannan mataki a yanzu wasu na ganin bai rasa nasaba da taɓarɓarewar lamuran tsaro a najeriya kawai yanzu kuma tuni a wasu gwamnoni ma suka yi amanin cewa za su taimaka architect dariya disan isiyaku gwamnan jihar taraba a wajen wani taron hakokin tsaro da sarakunan jihar ya ce su fa a shirye suke masu tabbatar da ɗorewar wannan shirin. 2016 bai yiwu ba amma yanzu mun sami shi ne marshal marshal daidai ne da abin da ake cewa community policy so yanzu mun ya kamata su wanda na tura field tare da police commissioner ya kamata yanzu sun gama da recruitment so su community policing police day training su su sha zamu dama cancan mun gama suna makan albashin su za mu tayar da su in mun samu waɗannan mutane biyu nan za su taimaka mana a wuraren da muna da matsala kafin ma polisi so akan uh, community policing din nan a turai sunan wanda suna anguwa anguwa wadansu ma ba za ka san cewa police ba ne suna anguwa da kai in anguwa ya tashi sai su fito so na ganin wannan community policing da marshal din nan mahimmanci abu ne. To sai dai kuma wannan sauran amincewar da gwamnati suka yi tuni ya saka shakku a zukata wasu. Ambasada Hassan Jikardo da ke ma zama jakadan Najeriya a yankin Caribbean ya ce akwai abin lura musamman ma ga wasu gwamnonin najeriya kullum abin da nake faɗa shine abin da zai kawo wanzuwar zaman lahiya a ƙasa shine tabbatar da adalci kuma wane ne ya kamata ya tabbatar da wannan adalci wanda aka danka mai haƙƙin al'umma a kansa a jiha shine gabna kuma jiha taraba tana hannun gabana darius dixon ishaku a shekaru biyu da suka shuɗe akwai bayanan da na yi muku game da wasu jami'an tsaro da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka wadda kuma kowa ya san yadda aka ɗauke su wato wadda ake kiran marshals saboda a lokacin ɗin gamna ya kaddamar da dokan hana kiwo a jihar taraba kuma yana so ya yi amfani da wa'annan mutane ko wa'annan matasa saboda tabbatar da wannan dokan ta yi aiki kuma kowa ya sani a jihar taraba yadda aka ɗauki wa'annan mutane akwai ɓangaranci yanzu kuma ga labarin da nake samu yana so ya soya musu sheƙa su dawo su ne 'yan sandan tarayya amma a jiha wadda kuma gwamnatin tarayya ne za ta riƙa biyan su ina dokan da ce a tabbatar da adalci wadda kowace kabila kowane yanki a tabbatar kowane addini kowane Eh, bangare a tabbatar cewa suna ciki saboda samun gwamnatin haɗaka saboda jin daɗi da zaman lafiyar jihar mu da ƙasar mu ina wannan dokan take shi ma wannan tsohon jami'in tsaron sp yakubu sule ya ce akwai wani hanzarin da ba gudu ba mudin aka ce jihohi ne za su kula da rigamar shirin na 'yan sandan yankuna abu ne wanda idan aka daɗan da rai sai a yi nazari a kai wai shin yan sandan jihohin nan kan da ake so a yi kirɗe su wa za su biya su albashi eh, nan kuma idan ka ce gwamnati ta za ta biya albashi to menene zai hana gwamnan ta rikrutin mutane ta sa su aiki amma ce yan sandan jihohi hanya wannan abun zai haifi ɗa ido wato kuna gani kan cewa eh, maimakon a yi recruiting din su eh, ko kuma a yi yan sanda a ƙara ɗaukar yan sanda kenan. ke nan, a daidai su a baza su ko na su yi aikin da ya kamata. Amma zancen cewar yan sandan jihohi eto eh ina ganin ana so ne a kara wa gwamnoni bawa yadda za su ci mutuncin mutane. hali tun da kun aikin kun sa kaki ya fi gani kamar kanta za a ma magance wannan matsala na tsaro da ya addabi Najeriya yanzu? Magance ta ai abu guda ɗaya ne a eh, Hajji Abdulaziz. Magance ta shi ne a ɗaiɗin mutane wai da za su da aiki ba wai a zauna ana cece kuce ba. Kuma gaskiya ba ita ce magani kawai domin yanzu ga abin da ke damu mu Najeriya yau rashin tsaro rashin yau da za su yi aikin tsaro din idan aka ce yau da mutane da za su yi aikin tsaro allah na tuba an ya kuda ya wulba abu ne da ba zai yi ba amma wannan kusa kusa da ake ba shi ne ba. to sai dai kudin tabbatar da kaddamar da shirin rundunar yan sanan najeriya ta ma kafa kwamitoci biyo bayan sahalewar da shugaba buhari ya yi. to ko shin ma me ake nufi da waɗannan yan sandan yankin wato community policing dsp suleiman ya hanguroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya min karin haske dangane da wannan shiri abinda dai ake nufi da community policing shine a janyo al'umma cikin harkokin a inganta tsaro daga karkara har zuwa birane wato abin nufi a nan shine tsaro dama abu ne wanda ya shafi kowa da kowa nan kuma sanin kowa ne a kwanakin baya da harkokin tsaro ya ɗan taɓarɓarewa sai a mutane suka yi ta kira ga abba a gwamnonin jihohi ko kuma jihohi a gashin kansu na mallakan 'yan sandan jihohi. To nan take aka yi nazari masu nazari suka fitar da abin da ya kamata a ba 'yan sanda hadda na karkara domin a janyo kowa su shiga harka na tabbatar da cewa kowa ya shiga tsari na inganta tsaro da haɗin gwiwa a ah, 'yan sanda domin a tabbatar da wannan tsaro. to Dokoyin labai daukan kuratan 'yan sandan da ake yi a yanzu na da nasaba da wannan shirin? To wannan 'yan sanda da ake dauka ba daban ne da kuma eh, masu community policing. Sanin kowa ne a harkoki na tsaro a cikin kalubale da muke fuskanta akwai rashin ma'aikata. To wannan shine shugaban ƙasar Najeriya ya ga ya kamata a sake ɗauka kuma dubu goma a tura su a ko a horar da su a sa su a cikin aikin ɗan sanda kamar yadda aka yi bara kuma hakan nan ya yi yana taimaka ma jami'an tsaro musamman 'yan sanda kwarai da gaske suna da bambanci wannan dai tsari ne na kuratai 'yan sanda wancan kuma a community policing ne wato al'umma ne ake jawowa cikin harkoki na inganta tsaro. To maganan tantancewa na tabbatar da an ɗauke su kuma dama farko na gaya muku cewa ya shugabannin kananan hukumomi su suka ɗauki aka ba dama na ɗaukan su to har ila yau akwai community policing committee wanda dama aka zanna aka zabi wakilan addinai wakilan kungiyoyi wakilan shugabannin gargajiya da sauransu inda a nan jihar adamawa gwamnatin jihar adamawa ya kaddamar da su a cikin fadar eh, gwamnatin jiha inda aka ba su haƙƙi na tantancewa su ne kuma za su zanna su tantance waɗanda a gwamnatin karamar hukuma suka ɗauka sai a miƙa musu su kuma su tantance su yadda da su su tabbatar waɗanda aka ɗauka 'yan mazauna wurin kuma masu hankali ne amintattu ne wayanda kuma ba su da laifuffuka irin wanda doka ya haramta sannan kuma masu faɗa ne su aji sannan wayanda ne za su zajirce a ba da nasu gudummawa a yayin da ake ba da harkoki na tsaro idan an yadda da su an amince da su sai jami'an 'yan sanda kuma su an karbe su su je su yi musu horo sannan su ba su yunifom wanda zai sa su kamanta su da jami'an tsaro sannan su bambanta su da wanda ba jami'i na tsaro kuma akwai bambancin su kwarai da gaske da 'yan marshal da kuma 'yan vigilanti da kuma maharba domin a lokacin da aka ɗauke su a matsayin a community policing to za su zama tamkar 'yan sanda ne a kamanni za su yi kuma aiki a karkashin jami'an tsaro sannan kuma za su yi aiki sahu da kafa da 'yan sanda musamman a yayin da za su gudanar da harkansu na tsaro to kaga maharbi da kuma dan banga su daban ne amma wa'anda ake daukan din su ma suna za a dauki wasu daga yan bangan ɗin za a iya ɗaukan wanda ba ma'aikaci wanda ba wanda ba wanda dai yake cikin yan banga ko kuma wanda yake maharbi ko kuma dan kasuwa ko dan boko ko dai waye ne yana da dama an yadda amince mishi ya shiga idan har zai iya ba da gudumawansa a yayin da ake gudanar da harkan tsaro a mazaunin da yake kuma akwai bambancin su kwarai da gaske da yan marshal da kuma yan vigilante da kuma maharba domin a lokacin da aka dauke su a matsayin a A community policing to za su zama tamkar 'yan sanda ne a kamanni za su yi kuma aiki a karkashin jami'an tsaro sannan kuma za su yi aiki sahu da kafa da 'yan sanda musamman a yayin da za su gudanar da harkansu na tsaro to kaga maharbi da kuma dan banga su daban ne amma waɗanda ake ɗaukan ɗin su ma suna za a ɗauki wasu daga yan banga ɗin za a iya ɗaukan wanda ba ma'aikaci wanda ba wanda ba wanda dai yake cikin yan banga ko kuma wanda yake maharbi ko kuma dan kasuwa ko dan boko ko dai waye ne yana da dama an yadda an amince mishi ya shiga idan har zai iya ba da gudumawansa a yayin da ake gudanar da harkan tsaro a mazaunin da yake kakakin na 'yan sandan jihar adama kenan dsp suleiman ya angroje kuma koma da menene fatan talaka shine allah kawo tsaro ko a daina jin tsoro ibrahima abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba, mu shaƙata da wannan waƙar. ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai sauraron gidan radiyon murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo takaitattun labaran wasanni. Yau shirin namu zai tsaya ne a jihohi biyu masu makwabtaka da juna wanda a da can baya jiha guda ne kafin a baiwa gudan cin gashin kanta wato jihar Bauchi da kuma jihar Gombe. da farko dai za ku ji cewa tawagar kungiyar kwallon kafa ta kano pilas da ke jihar kano ta kawo ziyara jihar bauchi a wani mataki don neman yin amfani da stadium na abubakar tafa balewa da ke garin bauchi a gasar kasa da kasa da club din kano pilas din za ta wakilci kasar nigeria a gasar confederations cup ko kuma cup a takaice kwamishinan matasa da wasanni na jihar bauchi alhaji adamu imanu. ya amarauci tawagar shugaban kulob ɗin kano pilas alhaji sirajo shu'aibu jambul a lokacin da ya kawo ziyara wa kwamishinan a ofishinsa a garin bauchi chairman na kano pilas da shi da eh, deputy chairman na fa na kano da kuma sauran jami'an eh, kwallon kafa na gwamnatin jihar kano sun zo sun ziyarce mu a eh, ministry kuma daga nan muka raka su fada domin neman sarki a wurin mai martaba sarki bauchi dr rilwana suleimanu adamu kuma daga nan muka zo muka raka su suka kama hanya suka tafi abinda suka zo suka bamu shine takarda ne suka kawo suna neman izini domin mu amince musu su zo su yi wasan continental a bauchi a nan abakarar tafabalo stadium kuma mun karbi takarda kuma mun aika takarda gaba wurin da ya dace hmm. so ina tabbatar maka kamar da yadda ita kwallon kafan najeriya kusan akwai siyasa a tsakanin su clubs din so musamman mu da kano pilas muna da kyakkyawan mu'amala muna shawarwari tare kuma su ma abin da ya faru sun mai da stadium din su isolation center ne shi yasa ba za su iya buga continental ba kuma sun zo nan sun gani sun ga cewa bauchi ya musu kuma muna ganin Bauchin nan da ya musu idan an zo buga wasa kaga su wayanda za zo daga kasar waje da su yan kano za su je su kama hotel za su ci abinci za su yi wane ne tattalin arziki zai iya eh, haɓaka eh, ta sanadiyar zuwa wajen wasan mm. kuma za a shiga a kalla musamman ma an ce yan kasar waje ne suka zo kallon kwallon so yana tabbatar ya shaida cewa harkokin wasanni na samun kulawar gwamnati duk da kasancewar a yanzu harkokin wasanni suna tsaye gwamnan na gombe muhammad inuwa ya haya ya shaida haka ne a hirata da shi a ofishinsa a garin gombe yanzu ina ne ake wasan ma a kasar nan ko ina covid ta danne duniya gabaki daya amma dai ni abin da na sani muna da club gombe united muna da club na wasan kwallon basketball sannan muna da club masu karfi har ila yau da suka sabi sauran wasanni watanni kuma duk kowanne su muna ba su abin da ya kamata mu ba su a kowane wata kamar yadda muka tara ake yi kuma kowanne muna ba da shara su yi kokari su inganta tafiyarsu so nan gaba kaɗan su ne za su rike kansu ma domin ai abin da aka gani ya kamata a ce kowa yana iya dogaro da kansa kowa yana iya kokari amma muna ba da tallafi daidai gwargwado a yau baka ji wani su ya kuka cewa ba a biyan sa sa ba. Abdulhamid Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Masana a faɗin duniya sun dukufa wajen ganin sun samar da rigakafin cutar coronavirus a halin yanzu hukumar lafiya ta duniya WHO na bibiyar masana 170 a faɗin duniya. Ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden zai yi balaguro zuwa garin Kenosha da ke jihar Wisconsin ta nan Amurka inda zai gana da al'ummar yankin. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa mana shirin. Ni Madina Dahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.